Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna jini ya fi ruwa kauri. Wanda marubuciya ta Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, da fatan kun yi juma'a lafiya. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairan da yake ta. Ai, okay. Ba ki gaya min sunanki ba. Sunana Ruman Mujahid. Ayya suna mai daɗi. Miƙa min lemar yayi, a ina zan same ka na dawo maka da shi, kar ki damu. Insha Allahu yanzu muka fara haɗuwa sai dai idan ba kya buƙatar haɗuwa da ni. Yana mishi kai ne domin ya matuƙar cika min idanuna. Asalin wani irin kwarjini ya yi don haka na buɗe lemar tare da nufar ruwan da lemar. Ta ya zan ƙi haɗuwa da wanda ya taimaka min? Ina matuƙar godiya, na gaya mishi bayan na bar wurin tare da ɗimbin godiyata. A hankali na kuma juyawa ta da ɗaga leman ina kallon shi, murmushi ya min sannan ya ɗaga min hannu. Haka na bar asibitin zuciyata cike da alkairi. Ko ya ka samu wanda ya mutunta ka? Arziki ne. Har inda zan samu abin hawa na iso, sannan na tsaya kaɗan sai sai ga Nafef na tsare shi muka bar wurin. Ninke lemar dai ina murmushin jin daɗi domin lemar har wani irin ƙamshi yake irin wanda yake nuna ma'abocin ƙamshi ne yake adana da shi. Ina isa gida na same su a falon. Assalamu alaikum, sannun ku da gida yawa barka da dawowa Ruman, in ji mama, yawa mamana. Dala malama babu wata mamanki, har kin fara ƙwace, har kin fara ƙwace ne? Kai dai baka gane ba ne, hassadar ka Hassadarka dai ba ta ciwuwa domin dai ni 'yar mama ce, na yarda amma idan mama za ta bani auren 'yarta sai na riƙe ta gam. Ya yi magana cikin ƙwarin gwiwa, shiru falon ya ɗauke a hankali na wuce ban kuma cewa komi ba. An kawo Alhaji Babba asibiti daga asibiti mai da lafiya, can na tsaya ba na son su fahimci kukan da nake ne. Saboda haka na ce musu asibitin mu a'a Hamdala Clinic to Allah ya ba shi lafiya. ki shirya idan za mu kai abinci da ke. Girgiza kai ne sannan na ce mata, ya ce wa yaran shi ko kan gawar shi da zoben ya fi musu ba ta ya zan je na duba shi. Ina jin takun shahidi ya taho har bayan yana faɗin babu shakka ya faɗa hakan. Amma a yanzu shi da kanshi yake neman ki. Yau ya ta tambayar ki, ki duba wayar ki na kira babu adadi. Goge fuska ta yi domin babu amfanin haka na wuce Amina. Mutumin da ya raba ni da iyaye iyayena ya min ka mai sanda ya ce min ba zan hana ki zuwa ganin iyayenki ba amma kuma kar ki kuma kawo min wani da sunan shi za ki aura. Ba za ki ƙarasa sauran kimar da nake adane da ita ba domin sauran 'yan uwanki ba. Hawaye ne ya zubo min lokacin da yake faɗar hakan shi kuma dadi ya ce bai yafe min ba idan na kuma ganin ki gidan nan ban yafe miki ba kuma zai iya shafar mahaifiyarki sai ki zaɓa. Ina shiga ɗakin da rufe kofa ta tare da jingina a jikin kofar ina mai fashewa da kuka, tare da jin kamar zuciyata za ta buga. Haka ne ta kuka har sai da kaina ya fara ciwo na haƙura da kuka Na zauna ina share ƙwalla domin ina tausayin kaina da kaina. Taci ne na shiga ban ɗaki ne wanka tare da gyara jikina sannan na fito na gabatar da sallar magriba. Ina idarwa da na ida ina zaune a wurin har lokacin isha'i ne, na miƙe tare da gabatar da shi. Ina idarwa na ɗaura da shafa'i da wuturi. Na jima ina kuka tare da gaya wa Allah damuwar da ta dame ni. Buga ƙofar ɗakin shahid ya na ce mishi gani nan, sauya shiga ne na saka doguwar riga. Sannan na lullube kaina da babban mayafin kayan muka nufi asibitin. A nan cikin motar sai da shahid ya tadda maganar shi a kai, sai da ya tada maganar shi a kaina. Faɗa ba ta yi mishi tare da nuna mishi ba ta son zancen. don ta ga yadda nake jin babu daɗi akan hakan ya sa ta mishi faɗa ya bari. Mun isa asibitin daga shi sai yakura suna hira. Ganin me yasa suka ƙara faɗaɗa fara'ar su tare da karɓar kayan abincin da yake riƙe a hannuna. Yakura ta yi tana faɗin Rumana da am na faɗa a sanye. Alhaji babba a jikinka bai bani amsa ba sai kafe mame da idanun shi sannan ya ce mata salaha yanzu kuma yarku tana jin daɗin yawon banzan da take yi ko sai an yi magana ke da Mariya da mara kunyar ƙaninta, ku ce aljani ke damunta, bayan kowa ya san min maza take yi. Da sauri na fita daga asibitin kuka yana ƙara tawo can na fita na zauna tare da sun kai da kaina ina kuka kamar ƙaramar yarinya. Ɗago kai ne na ga wasu ma'aurata sun fito rungume da yaransu. Matar tana takawa a hankali har aka saka ta a mota sannan aka ba ta bebin. Ta amsa. Hawaye ne ke tsere a fuskar farin cikin da take kwance a fuskar su kamar burgewa ne kowa na kalla sai daga duk suna cikin farin ciki amma ban da ni nawa farin cikin ya yi nesa da ni babu wanda ya damu da kokana irin su alhaji babba su da rikici yake damun su idan da za mu yi haƙuri sai komai ya wuce kamar bai faru ba ya faɗa yana miƙa min hankacin goge fuska ta yi sannan na shiga kallon ƙasa kawai bana jin daɗin kalaman alhaji babba ne a kaina kowa ma kallo na yake a slot gani gani ake yi karuwanci nake yi ban taɓa zina ba ban sanya ake yin ta ba amma alhaji babba ya hurge ni da kalmar ba komi na faɗa bayan na miƙe na nufi wurin motar shi na tsaya ina jiran su fito mu tafi komawa ya cikin asibitin har suka fito gida muka fita gida muka nufa tun a motar mama take min nasiha akan abin da ya faru amma ban ce komi ba sai godiya da na mata gombe washe gari lahadi tun da ya tafi masallaci sallar asuba bai kuma dawowa cikin gidan ba dan dai bai san wani da ake toyawa ba don haka mara lafiyar shi ya fara dubawa sannan ya kuma kara da basu magani hankalin shi ya fi tsayawa akan mara lafiyar nan don haka ya tsaya yi mishi jinya sosai domin yana jin shi kamar wani ɗan uwan shi na jini ne bayan ya dawo ne ya sami gidan ana ta aiki tare da gyara falon Ɗakin da ya wuce tare da kallonta, me ke faruwa a gidan nan? Baikonku za a yi da Darra. An tambaye ni ina son ta ne? Ko ma ba ka son ta ka ce amma babu fashi aure an gama da shi. Ta faɗa cikin sababi. Lallai ma kuwa. Ya ki ɗin motar shi zai fita suka haɗu da mandubo Cikin sanyi da lallashi ya ce mishi zo mu je. Haka ya bi shi har falon shi suka zauna kafin ya kalle shi da kyau. Ka yi haƙuri, na maka laifi, to ya zan yi? Ba na son ganin ka ne haka tunda Lamido ya tafi Germany ba ni da wanda zan gaya mishi yadda nake son ka ya aure domin iyayenka ba za su hana ka ko saka ka ba. Maciɗo ba ka ga girma kake ba ai ya sa a ce kana da yara biyu ko uku amma baki ɗaya ka ƙi kowa ya yi maka maganar aure. Sai ka daina mishi magana. Ya kafe shi da ido kafin ya ci gaba da cewa na baka damar ka kawo min matar da kake so. Idan ba ka kawo ba Na baka damar ka kawo min matar da kake so baka kawo ba. Sannan na baka dama idan har zaka kawo matar da kake so zan haɗa a yi bikin ku lokaci guda. Na maka alƙawarin haka ko yanzu ka ce min ga wacce kake so zan baka damar haka yana mishi kai yayi tare da jin ba zai iya musanta muzantawa kakan shi ba. miya kuma yake nema sama da haka? Sun kuyar da kai yayi tare da cewa na amince dama kuma abun da ake nema kenan. Abuja Ranar Asabar da Asuba ya bar garin Gombe ya nufi wurin mahaifiyarta. Ranar Asabar da Asuba ta bar garin Gombe ta nufi wurin mahaifiyarta amma ta bauchi ta bi saboda a nan za ta samu jirgin da zai wuce Jos. Sai ta samu sai ta sauka a Abuja. Tunda ta zo ba ta samu keɓewa da Hajiya Rushidiyya ba domin sun tafi wani taron su na matan 'yan majalisa. Sai ranar Lahadi da karfe goma sha biyu ta fito sake da ƙananan kaya. Ta sauko ƙasa. Nusrat da Nusaira suna farko suna falo tare da wasan banza. Ta wuce dining table 'yan aiki din kowa shiga hankali shi tana zaune sai ga Nur ta fito. Sai ga Nur ya fito shi ma yana waya da idanun shi masu kama da 'yan ƙwaya. Zama yana kallon ta kafin ya fara ɗibar abin karyawa. Babe, ashe yau ne baikonku da maccido. Wani fari dai da idanunta amma ai bai dace da ke ba. Tura baki ta sannan ta ce mishi, in ji uban waye, in ji ubanki, sai dai ubanka, ta faɗa tana ɗiban farfesun kayan cikin a spoon. Har Hajiya Rushidiya ta sauko. Ba na son wasan banza, Me na zagin iyaye kamar kun samu abin goge bakinku. Ta faɗa cikin zara gida. Zama ta yi tare da kallon 'yarta sannan ta ce mata, idan kin gama karyawa ki same ni a ɗaki na. Ta wuce abinta tana aikin haɗa abubuwanta. Tana gama karyawa ta miƙe tare da nufar ɗakin su, Tana zuwa ta zauna a bakin gada. A hankali ta fara fito mata da abubuwan da ake buƙatar ta yi amfani da shi. Ta jaddada mata da yadda za ta yi akan lallai kar ta sake ya yi ƙara aure domin za su iya fuskantar collapse. Nana, idan na fahimta ba zai taɓa sona ba, to meye amfanin wannan aikin? Ni soyayyar shi nake nema not black magic. Please let him love by himself. ba na son black magic. Ƙura mata ido ta tare jin kamar ta rufe ta da mugun duka. Don haka ta miƙe a hankali tana faɗin aikin gama ya gama domin nan da sati biyu za ki zama matar Ki ɗauki kayan ki yi amfani da shi ko kuma kina ji kina gani ki zama mora. Kallon mahaifiyarta ta yi tare da cewa idan da na san haka za ki wallahi da ban zo ba haka ma ba ta ɓaci ba ga su nan babu abin da zan yi da su. Ta faɗa ta da sa ta faɗa ta da barin ɗakin haka kawai za a ba ta wani baƙin sihiri ta samo shi daga baya ya ƙwace mata ina shi take so ba wani abin shi ba. Da haka da ta shiga ɗakin ta ta gama bukin ɗin jirgin sassafe na gobe Monday. Bayan fitar ta hajiya da shidiya ta sake murmushi ta saki murmushin takaici. Ta yi wa kayan kyakkyawar adana domin za ta dawo in ita ta haifi ta za ta dawo tana kuka lokacin za ta yi titin taurin kanta. Bata ta kuma leƙowa waje ba domin ba ta son ganin mahaifiyarta. Addu'a take Allah ya kai ta gobe ta bar Abuja. An gama komai Cikin yardar Allah aka saka bikin kamar yadda Kari ya so wato sati biyu masu zuwa. Sannan ya ware kuɗi na musamman ya bada akan a sayi sayayyar kayan aure a cikin kwanakin. Lokacin da labari ya faɗa kunna Hajiya Hadiza ta yi matukar farin ciki duk da mutanen da aka ba su kuɗin haɗa kayan gwaggwafa ya ce sai 'yar korarta uwar munafukai Umma Ɗahari sai ƙanwar mijin gwaggwafa ya eh, sai luba. Tare suka tafi kasuwa aka yi ta sayayyar kayan akwatin yayin da Hajiya Hadiza ta yi nata sayayyar don oda ce daga Dubai. Sauran kayan ta bawa wa ƙawarta Hajiya Farida ta yi mata a nan Abuja. Har Kaduna aka tafi haɗa hijabai masu masifar kyau aka kawo wa mata. Tura mata hoton kayan Abida ta yi don dole ta ajiye na wurinta sai abin da babu ne ta tura mata domin domin a nan family group domin ana family group lokacin da tana ta dawo gida gombe ba ta yi tsammanin za ta samu kulawa daga da ba sai dai yana kula tare na tambayar ta me za ta yi na bikin su ta ce mishi na bar maka zaɓi Shi shikenan saura kwanaki na san za ki so ka na san za ki so mu, bridal show mothers night and dinner yana mishi kai tai tare da jin wani kwalla na cika mata idanunta to ki samu adam ya haɗa ki da masu komi Why adam ba kya buƙata ne? Ina buƙata, ta A cikin motar shi ta nufi cikin gidan motar shi tare da nufar inda mara lafiyar shi yake. Duk da ya sallami sauran mutane shi ne dai har yau bai fara magana ba asali ma kamar ya manta komi nashi ne. Kuma irin wannan matsalar yana iya shafar ƙwaƙwalwar mutum. Da haka yake ƙara ba shi kulawa tare da maida shi asibitin ana duba ƙwaƙwalwar shi. sai da ya fara zuwa asibitin ya duba mara lafiyar sannan ya mishi addu'a kafin ya fito ya nufi wurin motar shi da yake a fakin space ya shiga tare da kunna ta amma ta ki tashi sake gwadawa ya yi bata tashi ba jikin shi ne ya bashi a wani a bayan motar shi da haka ya kalli miran motar san Allah bai ɗaura mishi tsoro ko shakkar wani abin halitta ba da haka ya yi bismillah ya tada motar aikuwa ta tashi ya ja motar shi yana mai kunna waƙar zain yana bin shi cikin nutsuwa da ƙwarin gwiwa dawowa gaba halittar ya yi. A tsaye yake kamar ruwan kafar shi ɗaya tal, yanayin shi na sadaukar maza ne, yana da kai kamar na saniya sai ganga jikin shi irin ta ‘yan adam. Cikin muryar firgitarwa ya ce mishi, ka cire kanka akan mara lafiyar nan. Ci gaba ya yi da maganar shi ta Haida ya kamar bai gan shi ba, sai da suka kusan shiga unguwarsu ya taka wani wawan birki kamar Kamar an watsa aljanin waje haka ya watsar da shi waje, a hankali ya fito daga motar. Lokacin aljanin ya koma siffar shi ta asalin rabi mutum rabi saniya. Na san baka sani ba, kar da kuma ganinka a cikin da'irar nan domin mallaka ta ce. Idan na sake Idan ka sake na kuma ganin ka, kai da wanda yake turo kun zan lalata muku halittar ku. Ya faɗa yana ɗaga mishi gida ɗaya. Ba wani Da wani irin fusata ya nufi kan Hayat aikuwa kamar wanda aka rugo mishi tsawa kai yi ɓace tare da ƙara da rugugi. Alhamdulillah. Ya faɗa tare da komawa cikin motar shi ya zauna sannan ya tashe ta ya nufi gida. Yola, kwanan Alhaji babban biyar aka kasa gano matsalar shi don haka yaran shi suka kawo shi babban asibitin da nake aiki. Tunda aka gaya mun dai ta shige da fice har Allah ya taimaka aka samu damar kawo shi cikin asibitin. Ciwon ciki yake fama da shi amma da aka duba babu shi babu alamar shi. Idan ciwon ya tashi, kamar zai yi hauka a cikin wannan yanayin ni ma na fara irin ciwon cikin amma ina ɓoye nawa idan na tashi ya fara mishi haka zan ji a jikina kafin ni ma na fara ganin ba su da wani masaniyar ya sa babban likitan asibitin ya tura saƙo zuwa asibitin na na aisha hospital da ƙoƙon baransu dr hayat ya zo ya yi musu wani taimako to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin